Tarihi ta ɗaya Sura ɗaya Rubutaccen tarihi daga Adamu zuwa Ibrahim Zuwa ’ya'yan Nuhu maza, Adamu, Set, Enosh, Kenan, Mahalalel, Yared, Enoch, Metusela, Lamek, Nuhu ’Ya'yan Nuhu maza su ne, Shem, Ham da Yafet, mutanen Yafet ’Ya'yan Yafet maza su ne. Gomer, Magog, Madai, Yaban, Tubal, Meshek da Tiras ’Ya'yan Gomer maza su ne, Ashkenaz, Rifat da Togarma ’Ya'yan Yaban maza su ne, Elisha, Tarshish, Kittim da Rodanim mutanen Ham ’Ya'yan Ham maza su ne, Kush, Masar, Fut da Kan'ana. ’Ya'yan Kush maza su ne, Seba, Hawila, Sabta, Ra'ama da Sabteka; ’ya'yan Ra'ama maza su ne, Sheba da Dedan; Kush shi ne mahaifin Nimrod, wanda ya girma ya zama babban jarumi a duniya; Masar shi ne mahaifin Ludiyawa, Anamawa, Lehabiyawa, Neftuhawa. Fatrusawa, Kasluhiyawa daga waɗanda Filistiyawa suka fito da Kaftorawa Kan'ana shi ne mahaifin Sidon, ɗan farinsa, da Hittiyawa, Yebusiyawa, Amoriyawa, Girgashiyawa, Hiwiyawa, Arkiyawa, Siniyawa, Arbadiyawa, Zemarawa da Hamawa, Semiyawa. ’Ya'yan Shem maza su ne, Elam, Ashhur, Irkashad, Lud da Aram ’Ya'yan Aram maza su ne, Uz, Hul, Geter da Meshek Arfakshad shi ne mahaifin Shela, Shela kuwa shi ne mahaifin Eber, aka haifa wa Eber ’ya'ya maza biyu, aka kira ɗaya Felek, domin a lokacinsa ne aka raba duniya, sunan ɗan'uwansa kuwa shi ne Yoktan. Yoktan shi ne mahaifin Almodad, Shelab, Hazarmawet, Yera, Haduram, Uzal, Dikla, Ebal, Abimayel, Sheba, Ofir, Hawila da Yobab, dukan waɗannan ’ya'yan Yoktan maza ne, zuriyar Shem, Shem, Arfakshad, Shela, Eber, felak Reyu, seruk Nahor, Tera da Abram wato, Ibrahim, iyalin Ibrahim ’Ya'yan Ibrahim maza su ne Ishaku da ishmael zuriyar Hagar, waɗannan su ne zuriyarsu, Nebayowut, ɗan farin ishmael Kedar, Adbeyel, Mibsam, Mishma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Yetur Nafish da Kedema Waɗannan su ne ’ya'yan Ishmayel maza, zuriyar Ketura ’Ya'yan Ketura maza, ƙwarƙwarar Ibrahim su ne, Zimran, Yokshan, Medan, Midiyan, Ishbak da Shuwa ’Ya'yan Yokshan maza su ne, Sheba da Dedan ’Ya'yan Midiyan maza su ne, Efa, Efer, Hanok, Abida da Elda'a. Dukan waɗannan su ne zuriyar Ketura, zuriyar Saratu, Ibrahim shi ne mahaifin Ishaku, ’ya'yan Ishaku maza su ne Isuwa da Isra'ila ’Ya'yan Isuwa maza ’Ya'yan Isuwa maza su ne, Elifas, Reyuwel, Yewush, Yalam da Kora. ’Ya'yan Elifas maza su ne, Teman, Omar, Zefi, Gatam, Kenaz da Timna. wanda aka haifa wa Amalek, ’ya'yan maza Reyuwel su ne, Nahat, Zera, Shamma da Mizza, mutanen Seyir a Edom, ’ya'yan Seyir maza su ne, Lotan, Shobal, Zebayon, Ana, Dishon, Ezer da Dishan, ’ya'yan Lotan maza su ne, Hori da Homam, Timna ita ce ’yar'uwar Lotan. ’Ya'yan Shobal maza su ne, Alwan, Manahat, Ebal, Shefo da Onam, ’ya'yan Zibeyon maza su ne, Aiya da Ana, ɗan Ana shi ne Dishon, ’ya'yan Dishon maza su ne, Hemdan, Eshban, Itran da Keran, ’ya'yan Izar maza su ne, Bilhan, Za'aban da Ya'akan, ’ya'yan Dishan maza su ne, Uz da Aran Masu mulkin Edom Waɗannan su ne sarakunan da suka yi sarauta a Edom kafin wani sarkin mutumin Isra'ila ya yi sarauta, Bela ɗan Beyor, wanda aka kira birninsa Din Haba. Sa'ad da Bela ya mutu, sai Yobab ɗan Zera daga Bozra ya gaje shi a matsayin sarki. Da Yobab ya mutu, Husham daga ƙasar Temaniyawa ya gaje shi a matsayin sarki. Sa'ad da Husham ya mutu, Hadad ɗan Bedad, wanda ya ci Midiyan da yaƙi a cikin ƙasar Mowab, ya gāje shi a matsayin sarki, aka kira birninsa Awit. Da Hadad ya mutu, Samla daga Masreka ya gāje shi a matsayin sarki. Sa'ad da Samla ya mutu, Sha'ul daga Rehobot na Kogi ya gāje shi a matsayin sarki. Sa'ad da Sha'ul ya mutu, Ba'al Hanan ɗan Akbor ya gāje shi a matsayin sarki; sa'ad da Ba'al Hanan ya mutu, Hadad ya gāje shi a matsayin sarki, aka kira birninsa Fau, sunan matarsa kuwa Mehatabel, ’yar Metire, ’yar Me Zahab, Hadad shi ma ya mutu, manyan Edom su ne, Timna, Alwa, Yetet, Oholibama, Ela, Finon, Kenaz. Teman, Mibzar, Magdiyel da Iram, waɗannan su ne manyan Edom.